appear before the committee unprepared, the destiny befalls on you that. to idan ka bayyana gaban kwamiti ba tare da ka shirya ba, to a wannan ya nuna ka faɗar da kanka jarabawar samun aikin jigilar alazan. Kwamishinan zirga-zirgar jirage na hukumar alazan Najeriya barista Abdullahi Muktar a taron tantance kamfanonin da za su yi jigilar alazan Najeriya dubu saba'in da shida a bana. Because we'll judge you based on the facts, realities on ground, Muktar dai ya ce za a duba bayanan kamfanin jirgi don tabbatar da kwarewarsa kafin zaɓarsa don wannan aikin. Shin gajiyar kamfanonin jiragen cikin gida ne ya sanya bayyanar kamfanonin ƙetare don wannan aiki? Muhammadu Musa Bello shine shugaban hukumar alhazan. Ina gani da kamfanoni da yawa na kasashen duniya suna gudun su zo su jigilan alhazan Najeriya. Amma a zato na ina gani abun da ya sa kaga sun zo la'alla saboda an lura cewa shi alhajin najeriya yanzu fa ya canza ba irin wanda aka sani ba ne da alhaji ne wanda ya san ya kamata alhaji ne wanda kuma ya san ciwon kanshi alhaji ne kuma wanda yake ladabi da biyayya kan dokokin najeriya da saudi arabia ina ganin saboda haka kamfanonin kasashen waje yanzu suna da kishin cewa su ma su zo a yi wannan jigila da su kwamiti ɗinnan zai yi la'akari da ainihin su kamfanonin da suka rubuta takardun neman a zaɓe su na ɗaya tukuna shin kamfanonin suna da jirage kuma in suna da jirage jiragen nan shin hukumar najeriya ta tattance ta tabbata jiragen nan suna da izinin su yi shawagi a sararin samaniyar najeriya da kuma na saudiya a su za su iya wannan jigila to sai an tabbata duka waɗannan za su iya wannan jigila kuma suna da jiragen da za su yi wannan al'amari cikin lafiya da lumana to bayan haka ne za mu zauna da su mu tsara mu tattance cewa shin a nawa za su yi wannan jigila. Shin ganin waɗannan kamfanoni da rashin tasowar naira ba zai sanya fargabar tsadar kuɗin kujerar ba na kuwa? Ita ce tambayar da wa jami'in labarun hukumar Obamana. Haji Nasiru ko kaɗan, ayin ka kula ƙa'ida muke bi daki-daki. Kuma kamfanoni da suka shigo, ai kaman ƙara nuna wa duniya na cewa alhajin Najeriya yanzu ya zama abin yabo. tun da dada ne ai ba kamfanonin jiragen kasashen waje ba suka ɗaukar mahajjatan ba saboda yanayin matsaloli da ake cewa ana fuskanta wajen ɗaukan su amma yanzu kaga rige-rige suke nema su shiga cikin wannan rukuni na sauran kamfanonin jirgi na najeriya saboda ka sai dai mace san barka amma ba maganan ƙarin kuɗin kujerar hajji ban allah ya sa kamfanonin da suka bayyana don tantancewar sun hada da Cabo, Max, Medview, Meridian, Sky Power, Air Jupiter, Saudi, Egypt, Westlink, Azaman da Flynas. Sai dai ba ga kamfanin nan na jirgin yawo Tradecraft a jerin kamfanonin ba. Nasiru Adamu Alhikaya, mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.